Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 22 ga watan Satumba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baban leda kanun labarai. Mutane tara sun mutu a wani hari da aka kai wani ƙauye a yankin tafkin Chadi. Mai fama da tashe-tashen hankula da aka sali masu ikirarin jihadi ke haddasawa. A cewar wani gwamnan yanki da kuma wata kungiya mai zaman kanta. Mutane bakwai da suka tsira daga wani harbi da aka yi a wata jami'a a yankin tsakiyar ƙasar Rasha. Wanda ya yi sanadin mutuwar mutane shida da wasu ashirin da takwas suka jikkata jiya talata an ɗauke su ta jirgin sama zuwa Moscow don duba lafiyarsu. 'Yan majalisar dokokin kasar Libya sun jefa kuri'a kin amincewa da gwamnatin rukun kwarya ta kasar. Matakin da zai jefa zababbukan da aka daɗe ana jira karshen wannan shekara cikin rashin tabbas tsakanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji inda aka kwana a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin New York. The United States has put more than $15 amurka ta saka dala biliyan goma sha biyar a yaƙi da covid-19 a duniya za kuma a ji cewa sojojin gamayyar yankin sahel na samun nasara sanadiyar bayanan sirri da jama'a ke basu wanda ya ba su labari toho ya zama wajibi ya zama tilashinsu na su kare shi ba tare da shi ya san akwai masu tsare shi ba kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin na ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane tara sun mutu a wani hari da aka kai wani ƙauye a yankin tafkin Chadi mai fama da tashe-tashen hankula da aka sari masu ikirarin jihadi ke haddasawa a cewar wani gwamnan yanki da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta. Yankin yana makwabtaka da Najeriya da jamhuriyar Nijar da Kamaru kuma mayakan Boko Haram da wata ƙungiya da ta ɓalle daga Boko Haram Iswap sun yi amfani da yankin na tsawon shekaru a matsayin maɓoya inda suke shirya kai hari ga sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Muhammad Fadul Makaye ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa ta wayar tarho cewa wasu mahara daga ƙungiyar Boko Haram sun kai hari Kajigurum inda suka kashe mutane tara tare da kona ƙauyen a ranar Lahadi da daddare. Mahukunta a Chadi kan ambaci sunan Boko Haram idan suna nufin kowace daga cikin ƙungiyoyin biyu. Shugaban wata kungiya mai zaman kanta a yankin ya tabbatar da kai harin da kuma waɗanda suka mutu a ƙauyen, amma ya nema a sake sunansa. Mutane bakwai da suka tsira daga wani harbi da aka yi a wata jami'a a yankin tsakiyar ƙasar Rasha, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane shida da wasu ashirin da 28 suka jikkata. Jiya talata an ɗauke su ta jirgin sama zuwa Moscow don duba lafiyarsu, kamar yadda wani babban jami'in ilimi ya faɗa. Ministan kimiyya da ilimi mai zurfi Valeri Falkov ya faɗa jiya talata cewa harbe-harben da aka yi a jami'ar jihar Fam a ranar Litinin babban bala'i ne, waɗanda suka tsira kuma na musu fatan samun lafiya cikin sauri. Falkov ya faɗa a Fam gari mai mazauna miliyan ɗaya da ke da nisan kilomita dubu ɗaya da ɗari ɗaya gabas da Moscow cewa yau mun ɗauki yara bakwai zuwa Moscow don yi musu jinya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin kasar Libya sun jefa ƙuri'a kin amincewa da gwamnatin rikon ƙwarya ta kasar, matakin da zai jefa zaɓuɓɓukan da aka daɗe ana jira a ƙarshen wannan shekara cikin rashin tabbas. Firayim Minista Abdulhamid Dabeba ya ce, duk da haka cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan a ƙarshen watan Disamba mai zuwa. Mai magana da yawun majalisar Abdullah Abulhig ya ce an kaɗa ƙuri'an ne jiya talata a shadkwatan majalisa a birnin Tabruk da ke gabashin ƙasar, Ya ce 'yan majalisa 113 suka halarci zaman inda tamanin da tara daga cikinsu suka amince da janye amincewa da gwamnatin Dibiba. ba. An jima kaɗan Hafiz Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin New York na nan Amurka. Inda shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da jawabai a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga birnin na New York ga Baba Yakubu Makeri da rahoton. Sama da shugabannin kasashe talatin ne suka gabatar da jawabansu a jiya. Wasu a zauren taron wasu kuma ta hoton bidiyo daga kasashensu suka gabatar da jawabansu. kimanin kasashen afirka hudu ne suka gabatar da jawaban nasu da suka hada da demokradiyyar jamhuriyar congo da misira da zambia da kuma Somalia. shugaban amurka joe biden da ya jawabi na biyu a zauren taron bayan da shugaban kasar brazil jair bolsonaro ya kammala jawabinsa wannan ne karon farko da ya halarci taron kolin majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa kane ya fara jawabinsa ne da bayyana wa duniya cewa amurka za ta ci gaba da aiki tare da sauran ƙasashen duniya sai dai Biden ya bayyana irin gudunmuwa da Amurka ke yi wa yaƙi da annobar coronavirus. Already, the United States has put more than $15 billion toward global COVID response. yake tunin amurka ta saka dala biliyan goma sha biyar a yaƙi da covid-19 a duniya mun aika da allura miliyan 160 zuwa ga wasu kasashe ciki har da allura miliyan 130 da mu kama muka raba da kuma kashin farko na allura rabin biliyan guda da muka sayi daga Pfizer muka wa shirin tallafin rigakafi ta COVAX. Shi ko shugaban Iran Ibrahim Ra'isi ya fara jawabinsa ne da cancakar takunkuman da amurka ta dora wa kasarsa a matsayin wani yaki a kaikaice kana ya yi amfani da jawabinsa na farko a majalisar ɗinkin duniya a matsayin sa na shugaban ƙasa ya kira ga washington da ta sake duban manufofinta a yankin da kuma siyasar rarraba kawuna a amurka shugaban china xi jinping yana cikin shugabannin manyan kasashen duniya da suka yi jawabi a jiya wanda shi ma ya ce demokaradiyya ba haƙƙi ne na wata ƙasa ɗaya ba illa tsari ne da mutanen kowace ƙasa za su mora. Shugaba Shin ya yi alkawarin cewa China za ta ci gaba da kokarinta na aiki tare da Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa wani matsayi. Kana za ta yi manyan taimako ga kyawawan ayyuka da majalisar ke yi. Shugaban ƙasar Somaliya Muhammad Abdullahi Muhammad Farmajo ya gabatar da jawabinsa ta hoton bidiyo yana cewa Somalia's economy has been heavily impacted by COVID-19 pandemic. Like everywhere else in the world. COVID-19 ta yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin Somaliya kamar kowace ƙasa a duniya. amma wannan bai sa mun karaya ba wurin kokarin farfado da tattalin arzikin namu nasara da muka samu wurin waɗannan sauye-sauyen ta karfafa yarda tsakanin gwamnatin somaliya da jama'a da ma abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa Muhammad Mada jami'i ne a ofishin magajin garin birnin New York wanda yake bibiyan taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniyar ya bayyana min irin sakonni da yake so ya ga sauran kasashen afirka da suka rage za su yi jawabansu sun bayar gaskiya sakon da ya bai wuce idan muka duba yau coronavirus yadda yake ba mu san mu na afirka nawa aka ba su wannan allurar rigakafi saboda yanzu shine abin da kuma kasashen afirka suke bukata sa'an nan kuma taimako na wato eh, eh, eh, kasuwanci domin idan muka duba shi coronavirus lokacin da ya samu shiga sosai yawancin kasashe an kukulle kasuwanni da sauransu kuma wannan duka ya affect eh, masu kasuwanci saboda shi dole ya kamata su kasashen da suke da iko su taimaka ma kasashen afirka a yau ma za a ci gaba da jawabai a muhawarar da ake tafkawa a taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin 76 a birnin new york baba ya ko makiri sashen hausa na murya amurka daga birnin new york a nan amurka a gaida baba makeri ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga baballe da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'an tsaron ƙasa da hukumomin tsaro a Amurka suna yaƙi da abin da suka bayyana a matsayin karuwa sosai da barazana daga 'yan ta'adda na cikin gida waɗanda da yawa daga cikinsu suke aika-aika bisa radin kansu kuma ƙiyayyar ƙabilanci da ƙidar adawa da gwamnati makan ingiza su. jami'an waɗanda suka ba da bahasi a gaban 'yan majalisa jiya talata sun sake gargaɗi daga farkon wannan shekarar cewa mafi girman barazana da amurka ke fuskanta waɗanda ake kyankyasawa ne daga cikin ƙasar ne da aƙidar farar fata zalla da ƙorafe-ƙorafe na mutane da ke haifar da waɗanda ake kira ɗaiɗaikun masu aikatawa. Darakan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI, Christopher Ray, ya shaida wa kwamitin majalisar dattijai cewa tabbas lamarin ta'addanci na cikin gida ya yadu yana mai kiran daukan matakan hana hare-haren ta'addanci shine babban fifiko ga hukumar a yanzu da kuma nan gaba. Yanzu haka dai wata takaddama ta kunno kai bayan kammala zaben sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Neja a Najeriya, inda ɗaya daga cikin 'yan takara 47 masu neman kujerar sarkin mai daraja ta ɗaya wato barista Amika ce ya rubuta takardar kalubalanta yadda aka gudanar da zaben sarkin a ranar Lahadin da ta gabata inda ya nemi gwamnatin jihar Neja da ta soke zaben domin ba su da wakilai a lokacin da aka gudanar da zaben kamar yadda ya wa wakilin Mustapha Nasiru ba tsari karin bayani. Gidaje kawai sai aka ce mana wai an yi zaɓe an kwashe akwati an wuce da jimina. Muka ce to mu ba mu san ma an yi zaɓen ba balantana kowa yana ta korafe korafe. Na ce to ni dai kan a matsayina na ɗan takara kuma Allah ba bani ina da ilimin lauya na san dai akwai kurakuran da aka tafka a wurin saboda rashin faɗa mana. Na ba uh, Ba a ba ku dama kun sa wakilanku ba a wurin. Eh shi yasa mu ba mu ce ma ba mu san ma an yi zaɓe ba. To yanzu me kuke so a aini na yi ne da mai wajen takara to wannan mu mu san da shi ba kuma ita gwamnati ta soke to a sakamakon wannan korafi dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki na canzawa kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji wurin aiki na wucin gadi kafin kammala bincike akan lamarin kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ta nuna. sannan shi ma kwamishina abdulmalik sarkin daji ya yi karin haske idan ma akwai wani abu da muka yi na rashin adalci a cikin abin da ya faru to kada shi wanda za a kawo kaga zai tabbatar ma jama'an kwantagura emirates da an yi abu da son rai ko kuma ba a yi da son rai ba to wannan kuma mai girma gwamna ya roƙe ni ya ce na nake so in koma da ce to aini matashi ne a da ni ministry na matasa to kuma ya anshi wannan alfarma na alhamdulillah don haka na jaye domin wani ya zo ya ci gaba don ba ni iya sa'in sa da duk waɗanda suka yi petition ko kuma duk wani wanda ya fito yana neman masarautar nan wannan shine dalili na kenan yanzu ka ba da wuri ne domin ka ba da dama a yi bincike kenan eh a yi bincike a ci gaba dai da process din har yanzu ba a gama ba kawai yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bai bayyana kowane ne sabon sarki da zai maye gurbin marigayi alhaji sa'idu na maska ba da allah ya yi marasuwa a cikin makon jiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari to a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda sakamakon bayanan sirri da jama'a ke baiwa jami'an tsaro. sojojin gamayyar yankin sahel ke samun nasarori kan 'yan ta'adda ko da ma sun saje da jama'a a kasuwanni da dai sauransu daga birnin yamai ga su labarma da cikakken rahoton A sanarwar da ta fitar a jiya talata, rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ta ce sakamakon wasu bayanan da wata bataliyar sojojin Nijar da ke da sansani a ƙauyen wanzarbe na gundumar tera ta samu a ranar 12 ga watan Satumba daga mazauna ƙauyen Balle Kwara sun ba da damar cafke wasu 'yan ta'adda tara dauke da shanu goma sha takwas da babur guda sabopul da suke shirin batarwa a kasuwar ƙauyen na Balle Kwara da ke a tazarar kilomita talatin a kudu maso gabastan wanzarbe. wannan wata alama ce da ke nuna an fara samun canjin tunani a wajen al'ummar yankin da a wani lokaci ake zargi da haɗa kai da 'yan ta'adda in ji mai bin diddigin al'amuran yau da kullum ibrahim kantama godiya ce za mu yi ga allah maɗaukakin sarki da ya fahimtar da shu al'umma wanda suke waɗannan yanki da sauran ma daban da suka fahimci cewa bai ma jami'an tsaro goyon baya game da wannan abin da suke abu ne mai mahimmanci. Haka kuma a ranar sha biyar ga watan Satumba, jandarmomin ƙauyen ya takala da ke a kilomita uku da wanzarbe sun damƙe wani mai yi wa 'yan ta'adda aikin leƙen asiri bayan da aka sanar da su ta wayar telefon. Mamba a kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro Abdulrazak Ibrahima ya ce alama ce da ke nunin tafiya ta kama hanya a game da yunkurin murkushe 'yan ta'adda a yankin Tilaberi. Dama mu gurinmu ya za a yi 'yan ƙasa su dinga hulɗa da jami'an tsaro don ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a cikin wasu yankuna na ƙasarmu da ke fama da na hankula. Yanzu haka waɗannan 'yan bindiga kimanin goma da shanu sha takwas da babur ɗin da aka kama a hannunsu na can tsare a cibiyar yaƙi da ta'addanci. To amma a cikin irin wannan yanayi ɗaukar matakan bayar da kariya ga masu kwarmata bayanai ga jami'an tsaro wani abu ne da ya zama wa hukumomi wajibi a cewar masharhanta. to ina mai kira ga hukuma duk wanda ya ba su labari to ya zama wajibi ya zama tilashinsu na su kare shi su ba za su yarda su nuna cewa shi ne ba su labari ba kuma dole su sa mishi tsaro ba tare da shi ya san akwai masu tsare shi ba. Ai ga mutanen zuru an gani an sa jami'an tsaro sun tsare su go to irin wannan ne gwamnati ya kamata ce to duk wanda ba mu bayani kan ayan ta'adda to za mu ɗauki matakan domin mu kare shi. Wani labarin na daban na cewa jami'an tsaron jandarman gundumar gidan rimji a jihar maradi sun kama bindigogi kilar ak-47 ko kuma aka karan set kimanin goma da harsasai dubu takwas da biyu, bayan kaddamar da samame a wasu ƙauyuka hudu abinda tuni ya ritsa da wasu mutane da ake zargi da hannu a wannan aika-aika sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya fani kayode ya sauya sheka apc ta ce ta yi babban kamu pdp ko cewa ta yi umma gaida aisha shin ko gwamnan jihar sokoto aminu tambuwal na da kudirin sake tsayawa takarar shugaban kasa jama'a assalamu alaikum a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya femi fani kayodi ya bayyana sauya shekara daga babbar jam'iyyar adawa ta pdp inda ya koma jam'iyyar apc mai mulki shugaban rikon jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar yobe mai malabu ne shine ya jagoranci fani kayode zuwa fadar shugaban ƙasa inda ya gana da shugaba buhari ya kuma bayyana masa matsayarsa na sake komawa tsohuwar jam'iyyarsa ta apc a can baya dai fani kayode na daga cikin manyan masu caccaka da sukan lamirin shugaba buhari da gwamnatinsa lamarin da ya sa 'yan najeriya da dama suke mamakin komawarsa apc wadda ya kira da sunaye daban-daban a can baya to sai dai 'yan jam'iyyar ta apc na ganin sun yi babban kamu duk da abin da ya faru a baya wanda suke ganin kan iya taimakawa jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 injiniya kailani muhammad shine shugaba a kasa a tsare na shugaba muhammadu buhari shi fkk fani kayode mutum ne wanda yake in ya ga baki ya ce fari ne in ya ga fari ya ce baki ne kuma tun filazan da yana tare da mu a apc ya zo ya koma pdp mutumin nan ba zagin da bai yi ma shugaba muhammadu buhari ba ya ce ma shugaba muhammadu buhari ya kamata a ce yau yana prison kuma shi ya zo ya ce an yi cloning shugaba muhammadu buhari bayan ipod su yi wannan magana to ba za mu ce komai ba tun da ya shigo fatin mu na kaga da zage-zagen da pdp suke yi ko yau da safe shi vice president na apc lokacin 2019 obi ya ce valueless a yi hoto da shi fani kayode sannan da yawa suna ta zagin shi ba mutumin arziki ba ne ba na kirki ba muna fatan shigowa apc da ya yi zai canza ya yi ma apc aiki na gari wanda za mu ci zaɓe insha allahu 2023 yanzu ya kamata kuma ya koma oshun state daga inda ya fito ya tabbatar cewa zaɓuɓɓukan da za a yi apc ta ci zaɓe a wajen sannan kuma abubuwan da mutane suke zarge shi da shi wanda ba su da kyau ya tabbatar ya ajiye wayannan abubuwan a za a haɗa karfi da karfe da shi mu ga apc ta ci zaɓe ba gudu ba ja da baya Fani Kayo dai ɗaya ne daga cikin jigajigan jam'iyyun adawa musamman PDP da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar APC a 'yan watannin nan yayin da kuma ake tunkarar babban zaɓen shekara ta 2023. To amma kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal wanda kuma shine shugaban dandalin gwamnonin pdp yana ganin ba a nan gizo ke sakar ba ba da biyan mutane rashi na femi fahimi kayo dai kamar yana ambata mutum komi a matsayinsa ga dan jam'iyya wanda ya da ke cewa jam'iyya ba zai ji daɗi a ce nashi dan jam'iyya shi ya fita koma ta jam'iyya ba amma kuma jama'a sun yi alƙalan kansu game da waye femi fahimi kayo dai da abin da yake iya yi da in mutum ne mai matsaya da daraja a gaban mutane da kima al'umma sun sani saboda ni ba ni ne zan zo yi magana akan femi kai kayo ba al'umma su ba kansu amsa na shi wani irin mutum ne ko me ya matsayarsa ko me meye tasirin shi a cikin tsarin siyasa yan najeriya su ake magana su suke ji a jikinsu a halin yanzu abin da ke faruwa a ƙarƙashin gwamnatin apc ko da mai girma gwamna ko wani jigo ya fita daga jam'iyya ya koma wata jam'iyya musamman a bogar da ke gwamna ya fita daga pdp ya koma apc su yan jihar tashi ai sun sami da suke ji al'ummar da yake a jagoranci sun sami da suke ciki so idan lokaci ya yi na wasuwa kansu hukunci su yi alƙalanci za su kalli halin da suke ciki yanzu su yi kansu alƙalanci kuma da mun ambata tun kafin a wannan zaɓe na hijira 2019 cewa idan wannan gwamnati mai ci ta ɗaure waɗannan abubuwan za su ci gaba mun faɗa cewa rashin tsaro da ci gaba mun faɗa cewa kada naira zai kare za ta kai kusan har naira eh, eh, eh, dala ɗaya za ta kai naira ɗari biyar don mu wannan bayanin tun kafin zaɓe saboda haka mu kenan a cikin tsarin mu muna hasashen abin da ke zuwa yana dawowa daidai bisa ga ilimin da Allah ya bamu da sanin ƙasa da sanin tattalin arziki da kuma sanin al'ummar da al'umma suka ciki bisa ga haka muka faɗi cewa idan wannan gwamnati ta dawo tattalin arzikin Najeriya zai ƙara kasara idan wannan gwamnati ta dawo nan tsaro zai ƙara taɓarɓarewa to me ya kishi yanzu jama'a su yi alƙalan kansu saboda ka idan aka tarɗa da yawa za ka iska cewa lokacin zaɓe gwamna baya cikin jam'iyya amma jam'iyyar a cikin jihar ta ce zan baka misali ba ma arewacin najeriya ba misali a jihar ondo wannan zaɓen da aka yi na hijira 2019 jam'iyyar pdp ita ce zaɓe gwamnan ondo ɗan apc ne idan ka je jihar edo jam'iyyar pdp ita ce zaɓe gwamnan edo ɗan apc ne saboda wannan ba wai dole bane gwamna shine alƙiblar siyasa a kowane lokaci ko kuma wani shugaban na siyasa ya kasance shine alƙiblar siyasa mutum ɗan jam'iyya baya jin daɗin mutum ɗaya ko miliyoninsa ya fita daga jam'iyya shi koma wata jam'iyya amma ina tabbatar maka cewa jama'a su ne alƙalan kansu kuma hijira 2023 za su yi kansu hukunci bisa ga abin da suka gani na mulkin jam'iyyar pdp inda aka fito da mulkin jam'iyyar apc da yanzu sau biyu dai gwamnan na sokoto aminu waziri tambol yana yunkurin tsayawa takarar shugaban kasa duk da yake dai bai kai ga samun tikitin jam'iyya ba tukunna to ko yana da niyyar sake tsayawa takarar zaben na shugaban kasa a shekara ta 2023 2018 shawara da uh, tuntuba da na yi da mutane da jama'a da yawa da shugabanni uh, na samu amsa na cewa ya kamata in fito neman shugaban kasa na fito aka je wurin zaɓen fidda gwani allah ya abin da ya yi uh, mai girma wa zirin adama tuku abokan ya samu tikiti ko kuma damar tsaya a cikin jam'iyyar pdp hijira 2023 tana zuwa mutane suna wannan magana da ko za a sake dawowa a sake gwadawa muna nan muna ta shawarwari mun bar Allah zaɓi idan lokaci ya yi da ya kamata in fito in yi matsaya akan wannan in faɗi matsayar da muka yi tare jama'a akan wannan ya Allah ya zan mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Mutane tara sun mutu a wani hari da aka kai wani ƙauye a yankin tafkin Chadi mai fama da tashe-tashen hankula da aka akasari masu ikirarin jihadi ke haddasawa a cewar wani gwamnan yanki da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta. Yankin yana makwabtaka da Najeriya da jamhuriyar Nijar da Kamaru. kuma mayakan boko haram da wata kungiya da ta balle daga boko haram iswap sun yi amfani da yankin na tsawon shekaru a matsayin maboya inda suke shirya kai hari ga sojoji da fararen hula mutane bakwai da suka tsira daga wani harbi da aka yi a wata jami'a yankin tsakiyar kasar rasha wanda ya yi sanadin mutuwar mutane shida da wasu ashirin da takwas suka jikkata jiya talata an ɗauke su ta jirgin sama zuwa moscow don duba lafiyarsu kamar yadda wani babban jami'in ilimi ya faɗa ministan kimiyya da ilimi mai zurfi Valeri Falkov ya faɗa jiya talata cewa harba-harban da aka yi a jami'ar jihar Fam a ranar Litinin babban bala'i ne. 'Yan majalisar dokokin kasar Libya sun jefa ƙuri'a kin amincewa da gwamnatin rukun kwarya ta kasar. Matakin da zai jefa zababbakan da aka daɗe ana jira karshen wannan shekara cikin rashin tabbas. Firayim Minista Abdulhamid Dabeba ya ce, duk da haka cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan a ƙarshen watan Disamba mai zuwa. Mai magana da yawun majalisar Abdullah Abdulhik ya ce an kaɗa ƙuri'ar ne jiya talata a shadkwatan majalisa a birnin Tobruk da ke gabashin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasalam.